bayan gudanar da bincike game da alfanun sana'ar sarrafa 'ya'yan bishiyar ɗinya da ganyenta wadda a kwashe shekaru aru-aru a can baya a ƙasar hausa ana gudanar da ita wadda kuma 'yan shekarun nan ta kama ta farkin durƙushewa hukumomin jami'ar tarayya da ke dutse sun bulo da tsari na musamman ga mata da matasa na ƙauyen rajin ɗinya kan sabuwar fasahar farfaɗo, da wannan sana'a mai ɗimbin tarihi mu je mu tsino 'ya'yan itaciya ne mu zo mu sa ruwa mu wanke dattin nan mu kirɓa ta mu shanya ta mu ɗiga ta ruwan ta garau mu tace mu gyara sai mu dafa muna sa wuta a hankali a hankali har sai ta zama alawa sai kana karya ta daban da kyar wannan ruwa dama haka muka tarafa garin sunansa kenan rajin dinya ita dai rajin dinyan nan kowa ya zo aikin dinyan nan ya tarar ana yi iyayen mu ma nan suka samu wani aiki kakanninmu mu ma haka malama ramatiya haya kenan guda cikin matan da ke sana'ar madi da alewar dinya a ƙauyen rajin dinya na karamar hukumar dutse a jihar jigawa Farfesa Fatima Batul Umar da ke zaman shugabar jami'ar ta tarayya da ke dutse ta fayyace da nilan bullo da wannan sabuwar fasaha. Wato kasan ita jami'a a kodayaushe kamata yin aka kafa jami'a a wuri ya zama ta amfanar da wato al'ummar da ke wurin ita jami'a ta amfana da al'umma su ma al'umma su amfana da da jami'a din to saboda haka sai muka ce to wannan bari mu ɗauki wannan ƙauyen ya zama mana ƙalubale mu yadda za su iya amfana da kasancewar an kafa jami'a a kusa da su mu ga cewar ku za mu iya farfado da wannan sana'a ta su wadda tun kakannin kakanni suke yi sai aka ga cewar to ai ga fa'idodin da ke cikin wannan bishiya ta kuma tun daga sai wata har ganyenta duka kwai amfani saboda haka sai muka ce to bari a farfado da wannan cinikin na sara ta ta yin madi da ta yin alewa aka fashi wannan yadda suke yi din amma mu namu mu tabbatar cewa an tsaftace yadda ba wanda zai ji shayin sha ko cin wannan abin nan din sannan kuma da packaging din wanda ke daga gani mutane suka gani zai dauki hankalin mutane yanzu aka ga da ganyen shayin aka yi shi me marban shi da yawancin kwalayen ganyen shayi da suke amma inda kawai an dauko an baka garin shi a ludayi ko a leda an kulla a leda har ba za ka yi amfani da shi ba kuma sai muka ƙara samsa sinadarai aka saka wani mai jinja a kenan wani kuma aka yi shi mai na'ana Shi kuwa Malam Mati Garba shugaban matasan da suka koyi sabuwar fasahar na cewa. Ta taimaka mana. Saboda yananin ba mu san yadda za mu sarrafa wannan abu ya zama haka ba. Ita kuma ta ganmu muna zaune ta kuma taimaka mana ta nuna mana shikimomin yadda za mu juya ya zama kuma wani abu mai kuma daraja wadda za mu ɗauka mu hari guri ba mu da tsoro za mu kai da mutuncin mu kuma za a karbi da daraja ta taimaka mana da wani abu inji da muke dan haɗawa da shi muke yin kwalaye idan mun yi kwalaye muke haɗa su cikin wannan kwalaye ne yadda za mu iya rike kanmu har ma mu rike wayansu. Mataimakin gwamnan Jigawa barista Ibrahim Hassan Hadeja ya ce gwamnati za ta tallafa wannan yunkuri na jami'ar tarayya da ke dutse na haɓaka tattalin arzikin iyali. Yanzu za mu shiga al'amarin abin da muke hange shi ne watakila abin nan zai samu karɓuwa a ƙasashen waje tunda suna son abu wanda ba hada shi da wani sinadari ba duk abin da suke bukata ko na kayan aiki a ciki idai gogoro za mu so mu bar tsarin wurin yanda yake in its natural form in Allah yadda Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria